This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 20 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanun labarai. To Zara na'urorin kare hare-haren saman Rasha sun kakkaɓo sama da jirage marasa matuka 100 da Ukraine ta auna yankin yammacin Rasha da su yau Lahadi. an kama wani ɗan ƙasar libya da ake zargi da kitsa kai hari ofishin jakadancin isra'ila a birnin berlin da ƙasar jamus sannan amurka ta fara bincike akan fitar da bayanan wani takardar sirri ba bisa ka'ida ba da ya bayyana shirin isra'ila na kai wa iran hari kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu masana tattalin arziki sun ce jihar Legas ta fi kowace jiha tsadar rayuwa don haka karin da gwamnatin jihar ta yi na mafi karancin albashi ya yi daidai. Amma ya kamata a duba daidaitawa ta farashin kayan masarufi saboda wayan da ba su aiki karin wannan albashi yana iya kawo kara ko kuma tashin farashin kayan abinci a kasuwa. Sannan jami'ai a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce suna ƙara azama wajen shawo kan barkewar cutar kwalara biyu bayan mummunan ambaliyar ruwa da ta faru a baya-bayan nan. kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da muhammad bashir ladan daga kamaru amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Na'urorin kare hare-haren saman Rasha sun kakkaɓo sama da jirage marasa matuƙa 100 da Ukraine ta auna yankin yammacin Rasha da su yau Lahadi. a cewar jami'an rasha yayin da wani harin makamai masu sarrafa kansu da rasha ta auna birnin priviri da su a ukraine ya jikata mutum goma sha bakwai ma'aikatar tsaron rasha yau lahadi ta ce ta lalata jirage marasa matuka ɗari da goma a wasu hare-haren da aka kai yankunan rasha bakwai cikin dare da dama daga cikin jirage marasa matukan sun kaikaici sun kaikaici yankin harsk da ke kan iyakar rasha ne inda aka ba da rahoton kakkaɓo jirage marasa matuka 43 wasu makaman ballistic masu cin dogon zango sun afka kriviri shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce rasha ta harba makaman ballistic masu fashewa a sama guda 800 da kuma wasu jirage marasa matuka sama da 500 a ukraine a cikin makon da ya gabata kawai wani ɗan ƙasar libya da ake zargi da kitsa kai hari ofishin jakadancin isra'ila a birnin berlin mai alaƙa da ƙungiyar is zai bayyana a gaban mai shari'a yau lahadi in ji masu shari'a a jamus an bayyana umar a a matsayin wanda ake zargi wanda ya shiga hannu da yammacin ranar asabar a gidan shi da ke birna a wajen babban birnin jamus a cewar ofishin mai shari'ar tarayya ana zargin umar da kitsa wani mummunan hari da makamai a ofishin jakadancin isra'ila a berlin a cewar su daga cikin shirin nasa an zargi umar da tuntubar wani dan kungiyar is ta manhajar aiki sakonni inji masu shari'ar da suka bayyana shi da mai tallafawa manufofin kungiyar a wani sakon da ya wallafa a shafinsa na x jakadan isra'ila a berlin ya ce kin yahudawa da musulmai ke yi yanzu ya wuce batun kiyayya kawai yakan kai ga baiwa masu aikata ayyukan ta'addanci kwarin gwiwa a faɗin duniya ya ce ofishin jakadancin isra'ila suna kan gaba a fagen yaƙi a fannin diplomasiya abinda ambasada ron prosser ya faɗa kenan ministan cikin gida nancy firsa ta ce kare yahudawa da ofishoshin isra'ila a jamus batu ne mai matukar muhimmanci gare mu An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma yanzu bari mu shiga babin rahotannin namu. Bayan da gwamnatin jihar Legas ta ba da sanarwar ƙarin mafi ƙarancin albashin ma'aikatan jihar zuwa Naira dubu tamanin da biyar a maimakon Naira dubu saba'in da gwamnatin tarayya ta ayyana a matsayin mafi ƙarancin albashi a ƙasar. Masana tattalin arziki sun ce jihar ta fi kowace jiha tsadar rayuwa don haka ƙarin yayi daidai. wakilin murya amurka a lagos babangida jibrin ya aiko mana da karin bayani wannan kari dai da gwamna babajide sanwa olu ya bayyana ya ce za a daga shi zuwa naira dubu ɗari a farkon shekara mai zuwa jihar lagos dai yana ɗaya daga cikin manyan jihohin najeriya da ke da karfin tattalin arziki abinda kuma karin bai zo wasu 'yan najeriya da mamaki ba musamman ma dai al'ummar jihar da ma masana tattalin arziki kamar yadda dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki ciki a najeriya ya bayyana sanarwar da gwamnatin lagos ta fitar na cewa za ta iya biyan a mafi karancin albashi na dubu tamanin da biyar to idan ka dube shi daga huskan tattalin arziki da kuma yanayi za ka ga cewa kusan ba abin mamaki ba ne ka duba da cewa ita jihar lagos ta fi kowace jiha a najeriya karfin arziki kuma idan ka duba akwai abubuwa da yawa wayanda suke samar da aikin yi kamar akwai teku a lagos take akwai matatun mai akwai kamfanoni manya-manya wayanda suke suna Legas sannan kuma cibiya ne na cinikayya kusan ta Najeriya ta nan duka kayayyakin da ake shigowa da su Najeriya suke shigowa. To kaga ko kudin shiganta misali ta haraji da kuma wasu hanyoyi da take samun kudi kaga cewa ya fi na duk sauran jihohi. To koya sauran ma'aikata da kuma al'ummar jihar ta Legas suka ji game da wannan mataki na karin albashi naira dubu da gwamna Babajide sanwa olu ya yi ga dai ra'ayin wasu su mazauna Lagos da ma Najeriya. To gaskiya tsakani da Allah cikin gwamnoni da muke da su a Najeriya dukan su na ji sawolu ne ma nake gani ya kara kuɗi da ya kai 85 sauran ma ba su kai ba. Amma tsakani da Allah mun ji daɗi abun da hankali a hankali zai dinga tafiyar da shi har ya kai ɗari ɗin nan ma. Don gaskiya zai taimaka mana mu mutanen Lagos yanayin tsadan yau da kullum abubuwan da muke fuskanta tsadan mai da wasu abubuwa accommodation gashi nan dai to gaskiya tsakani da Allah mun gode mai Allah taimaka. Well, thank God oh, I see you I see your, your hand our Lagos state. God go help you put more another our people no food no petrol no energy please do it very well for all of them. Zan yi cewa Babajide Sadu lalle Azim ya yi kokari sosai saboda haka zai zama izina da sauran gwamnoni su ma dan tabaka da yi hoɓasa su kamar yadda ya yi muna jiran sauran gwamnoni na arewa da na kudancin kasa baki da. a rawar yin kara wannan albashin da aka yi da gwamnati ta yi na tarayya da kuma jihohi da suka yi abu ne mai kyau amma ya kamata a duba daidaitawa ta farashin kayan masarufi da sauransu saboda wayanda ba su aiki karin wannan albashi yana iya kawo kara ko kuma tashin farashin kayan abinci a kasuwa wanda kuma su marasa ayyukan yi a kasan zai zama su su ne za su je baya za su ci baya kuma su siya kaya da tsada to shine abin da ya kamata a duba kai to sai dai kuma a yayin da gwamnan jihar babajide sanwo-olu ke bugun kirjin yin wannan kari a ta bakin masana tattalin arziki idan aka yi la'akari da karfin tattalin arzikin jihar lagos kamata yi ma albashin ya fi haka yawa kamar da dr dauda ya yi karin haske ya kamata a ce ya fi nan don ka duba kuma bayan duk waɗannan hanyoyi na samun kudaden shiga da tattalin arziki kuma jihan ta fi kowace jiha a kusan a najeriya tsadar rayuwa kama daga sufuri da wuraren kwana a gidajen kwana da haya da abinci da sauransu a jihar Legas akwai tsadan yanayin rayuwa da kuma al'amura na yau da kullum yanzu dai bayan gwamnatin jihar Legas da ta yi karin naira dubu tamanin da biyar ya zaka ma dai jihar Rivers ta bi sauran jihar Legas na yin wannan kari na naira dubu tamanin da biyar a matsayin mafi karancin albashi a inda jihar Ogun da bayyana cewa za ta ba jigawa naira dubu saba'in da bakwai sai jihar gombe mai dubu saba'in da ɗaya da ɗari biyar jihar kogima ta bayyana cewa za ta bada naira dubu saba'in da biyu da ɗari biyar sai dai kuma a yanda wasu jihohin na najeriya suka sha alwashin biyan mafi karancin albashi na naira dubu saba'in har yanzu akwai wasu jihohin na najeriya da ke ci gaba da jan kafa abinda kuma ke ci gaba da jan suka daga talaka musamman ma dai ma'aikata babangida cifirin murai amurka daga lagos to madalla a gaida baba Babangida Jibrin. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa a Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. mutane daga jihohin amurka hamsin ne za su kada kuri'a a zaben shugaban kasa na wannan shekarar sai dai kuma sakamakon jihohi bakwai da ake kira swing state ne suke kasancewa manuniya ga wanda zai yi nasara a zaben jihar arizona da ke kudu maso yammacin amurka bisa al'ada ta fi raja'a ga 'yan takarar jam'iyyar republican sai dai kuma joe biden dan democrat ya yi nasara a zaben a zaben 2020 sannan a zaben na banama ƙuri'un kwalejin zaben jihar za su yi tasiri arizona jiha ce mai yawan mutane miliyan bakwai wanda bisa ka'ida suka fi karkata ga 'yan takarar republicans cikin shekaru 76 da suka shige 'yan takarar democrats uku ne kawai suka taɓa yin nasara a jihar da ke kudu maso yammacin amurka joe biden ya yi nasara da ɗan rata a 2020 sannan a bana ma takarar na kan kan a jihar Sam Riley farfesa ne kuma kwararre kan al'amuran demokuraɗiyya da 'yan ƙasa a jami'ar jihar Arizona. ya ce masu rajin 'yanci sun yi amanna cewa 'yanci shine abu mafi mahimmanci a siyasa sannan za a iya samun 'yanci ne ta hanyar rage karfin ikon gwamnati. ya ce akwai kalubale uh, tattare da yin hasashe akan wanda zai yi nasara kasancewar inda mutane suka karkata ƙuri'unsu a wannan zaɓe baya nufin cewa nan za su sake karkata ƙuri'unsu a zaɓe na gaba saboda haka yanayin yadda suke zaɓe yana sauyawa dakarun isra'ila sun kwashe kusan duk shekarar da ta gabata suna lalata hanyoyin karkashin kasa a gaza yanzu sun mai da hankali akan rushe hanyoyin da wasu wuraren da mayakan hezbollah suke buya a cikinsu a kudancin lebanon kasancewar sun firgita da mummunan harin bazatar da hamas ta kai isra'ila wanda ya haifar da yakin gaza isra'ila ta ce manufarta ita ce ta kiyaye sake aukuwar wani abu mai makamancin harin bazata a fadin arewacin kan iyakar cikin makonni biyu da suka gabata sojojin isra'ila sun yi lalube a yankin kudancin lebanon don gano abin da ta ayyana da bajintar farmakin hezbollah wanda ya ta'allaka da tsarin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa wanda ke makare da makamai da rokoki. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jami'ai a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya sun ce suna ƙara azama wajen shawo kan barkewar cutar kwalara biyu bayan mummuna ambaliyar ruwan da ta faru ta baya-bayan nan da ta raba kusan mutane miliyan biyu da mahallansu ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton barkewar annobar kwalara ba sabon abu bane a jihar borno babbar cibiyar tashe-tashen hankulan tsatsauran ra'ayin islama na tsawon shekaru goma sha biyar wanda ya raba dubban mutane da muhallinsu da suka koma rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira suna kuma fama da karancin kayayyakin tsaftace jiki da tsaftataccen ruwan sha sai dai sakamakon ambaliyar ruwan da aka yi a maiduguri a 'yan kwanakin baya ana kyautata zaton akwai karuwar kamuwa da cutar ta kwalara bisa bayanan kwamishinan lafiya na jihar Muna samun karuwar alkaluman mutane da suke fama da gudawa, lamarin da ake kyautata zaton cewa kwalara ce, wanda baya rasa nasaba da iftila'in ambaliyar ruwan. Kwamishinan ya ce ya zuwa yanzu dai babu labarin wanda ya mutu, sannan gwamnati tana ɗaukar matakan shawo kan lamarin. In order to minimize the impact of cholera outbreak, domin rage tasirin barkewar cutar ta kwalara ma'aikatar lafiya ta jihar borno ta samo maganin rigakafin cutar kwalara da ake sha guda dubu ɗari uku daga ma'aikatar lafiya ta tarayyar najeriya kuma muna matukar godiya da wannan taimakon kana muna rarraba maganin rigakafin a sansanonin 'yan gudun hijira da al'ummomi da ambaliyar ta shafa akalla mutane 500 ne aka ba da rahoton suna gudawa a cewar gana inda lamarin ya fi kamari a ƙananan hukumomi biyar daga cikin matakan da gwamnati ta ɗauka don shawo kan matsalar an maida cibiyar lafiyar al'umma ta gaggawa ta jihar zuwa cibiyar gudanar da ayyukan sa ido ba da sanarwa a game da haɗari da tuntuɓar al'umma da kuma gudanar da mahimman ayyukan lafiya kariya daga kamuwa daga cutar tsabtace ruwa da kula da tsabta. Uh, Abdullahi ya ce mutane da dama sun kamu da cutar cikin 'yan makonnin da suka gabata zuwa 'yan kwanakin nan kuma mun yi nasarar basu kulawar da ta dace. Lamarin ya shafi al'ummomi da dama a Maiduguri musamman ma mutanen da ke sansanin gubiyo mutane da dama sun kamu da cutar a can. Ƙungiyar likitoci ta Medicine Sans Frontiers ta kafa cibiyar kula da masu kwalara da za a iya faɗaɗa ta ta ɗau gadaje 100 in akwai buƙatar hakan. Abdullahi ya ce muna kuma da wani wurin da ya fi wannan girma inda ake kula da masu cutar kwalara wanda ya fi wannan gadaje saboda haka mutanen da ke da alamomin cutar kwalara sukan je waccan cibiyar don mu ba su kulawar da ta dace kafin mu sallame su su tafi gidajensu. ambaliyar ruwan ta maiduguri ya faru ne bayan wata madatsar ruwa ta tumbatsa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda ya yi sanadiyar raba miliyoyin mutane da gidajensu sannan ya lalata cibiyoyin kula da lafiya da sauran gine-gine madalla kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 da 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a da yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba dandalin 'yan jarida. Tsangwama ko cin mutum yi ba shi sauyin na ɗan jarida. sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da ku cikin wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin dandalin yan jarida muhammad bashir ladan ne ke gabatar da wannan shiri tare da baki na daga cikin su har na yau da kullum wato malam zakari sa'ado malam zakari assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa bashir ladan ina farin cikin sake kasancewa da kai a wannan zaure na dandalin yan jarida domin mu tattauna dangane da al'amura na kasar kamaru madalla wakilin dw a kasar kamaru kenan zakari sadu she kuma malama maimuna abdullahi wace yar jarida ce a tashar hausa bakwai tauraruwar al'umma malama maimuna assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barkatu na gode nima da gayyata a cikin wannan shiri na dandalin yan jarida ai guda biyu muka samu a wannan mako wato za mu yi magana daga farko akan haramci da aka yi wa 'yan jarida da su tofa albarkacin bakin su cikin shirye-shirye dangane da lafiyar shugaban kasar fulbiya kamaru ce kuma batun 'yan daba da suka addabi birnin duwala hakan ma za mu dawo kan wannan magana malam zakari sado za mu fara tare da kai a kasar kamaru wato takura ya kai takura yadda mu 'yan jarida ba mu da dama mu haɗa shirye-shirye mu tofa albarkacin bakin mu dangane da lafiyar shugaban kasa wanda mu muka zaɓe shi. Hmm, Mamu Bashir Adam abin da ake ciki na kasar Kamaru hmm. amma muna da damar cewa idan shugaban ƙasar Kamaru zai balaguro ya je wata kasa hmm. za mu yi fitowa mu yi magana a kai. Eh, shugaban kasa kasance a wasu kasashe kamar china kamar faransa da shauransu mun yi magana a kai amma kuma shi zamana cewa shugaban kasa ya batan dabo ba mu da damar cewa shugaban kasa har yanzu ba musan san da yake ba hmm. saboda ainihin minista wani yake dogon kashi kamar tamkar shi ne shugaban kasa hmm. ya hana yan jarida sakat ya hana yan jarida fara barkacin bakin su ya mai da mu kamar bai baya ko kuma eh minista cikin gida eh. yawa abin da ake ciki kenan ba kuma ba karon farko bane Muhammad Bashir Ladan eh. duk lokacin da aka ce an musuna wa dan jarida wato kenan an taka ainihin wato tsarin mulkin demokradiyya saboda an jarida mutum ne wanda shi aikinsa ya gabatar da labaru wa jama'a wa 'yan kasa to amma sai zamana cewa wasu lokutan muna gani kamar ba musamman abin da muke a cikin ayyukanmu ba saboda gwamnati ta kakkaba mana wasu takunkumai waɗanda babu da damar fito mu yi magana akan al'amuran suke kana kasar kamaru kuma aikinmu ya dangane da abin da muka gani muka ji kuma muka tabbata sosai kuma ma bashin a nan kasar kamaru an duba lallai shugaban kasa ya jima baya mm. abu ne tabbatacce sosai kuwa ba a samu duriyar sa ba ba a sani ba sosai kuwa an ji maganganu ƙarya da gaskiya a bai da lafiya a can an ce ma babu shi da shauransu dan mm. mm-hmm. jarida ba ai daidai ne je yanzu ya bincika ya ji menene gaskiya daidai ne ma bashin duk eh. lokacin da aka gano cewa shugaban kasa ya bar wannan kasar kamaru tun uku ga wata satumba haka kasancewa wata guda ya shige mm. dole a san a tambayi inda shugaban kasa yake ba kai wa'adin da za a dole ba ga an kai wa'adin da za a wa'adin da kwana 40 ko kwana 45 eh. dole dai ba kai ba amma kuma ya kasance cewa shugaban kasa ko da yaushe dai ya riga a saban mana ana dan ganin shi ana dan jin duriyarsa dangane da wasu al'amura da yake yan kwanaki ne ya saba mana da ainihin tafiya taruka da shauransu da akwai wasu taruka wanda aka sanar cewa zai kasance na masar dinkin duniya da kuma taro na francophonie da kuma shauransu zuwa kasar jamus na hambo na tattauna dangane da wasu matsaloli da kasashen mu ke fuskanta sai wadannan tarukan ba a gan shi ba ma mashin ladan dole a tambaya ina shugaban kasa ya shiga to tambayan da shugaban inda ya shiga ne muke da matsala wanda yasa za mu tambaye shugabanmu shugaban kasa wanda shine ƙoruruwa ba damar sani inda yake. To eh, maimuna to muke ga cewa ko ta wani fannin ana iya cewa kila shi ministan eh, cikin gida eh, idan aka duba fannin tsaro za a iya ganin cewa eh to matakan da ya dauka duk da dai ya tsananta amma akwai dai dan alamu ya kamata a ciki. To madalla wannan dai bai kamata ba kasancewa mu kasance dukkaninmu 'yan kasar kamaru kamar yadda yaushe muka sani kamar da muka saka a gaba an ce dai babanmu dole ne idan baya nan za a tambaya za a san a wani hali yake ciki wannan wanda ya wato fito wanda ya shi ministan wato cikin gida fula tanganji goma ga watan oktoba ya yi wannan martani ga wato 'yan kasar kamaru ya nuna cewa wato akwai abin da yake boyewa akwai kuma abin da suke boyewa ne a ƙasa kuma wanda bai kamata ba wanda kuma yake jan hankalin al'umma baya ga hakan nan a farko tun baya al'umma ba su mai da hankali akan koda rashin sa ko wasu abubuwa ba kasancewa akwai tarurrukan da ba a gan shi a ciki ba dole ne za a tambaye shi to amma kaga martanin da ya fito ya mayar wa al'umman kasa shi ya kai ga al'umma yanzu suke wato ake dan cece kuce a kai gami da rashin lafiyarsa shin yana raye ne shin yana da lafiya shin shi da lafiya a wata kasa yake ba a sani ba to kun ga hakan bai dace ba ya kamata ana maganan cewa ko da yaushe dan jarida ba shi da makami dan jarida biro ne da makami da takarda fefa yake da shi don hakan nan ya kamata a bada yancin faɗan albarkacin baki idan abin da bai dace ba a bar ɗan jarida ya fito ya faɗa a bar shi kuma ya faɗa ba tare da musgunawa ba ba tare da takura ba to wannan barazanar in dai har zuwa yanzu dai yana da kyau mu tabbatar cewa babu wani ɗan jarida da aka kama dangane da wannan to amma hmm. wannan ba zai sa mu kuma yanzu mu yi baya da aikinmu ba To wasu kan dole za su tsorata hmm. kasancewa yadda wasu yadda suke nan zaka ga cewa ba ba a san da zaman su ba suna dai aikin su ne dai kawai kasancewa suna son wannan ayyukan zaka ga cewa dole zaka ji tsoron ka fito ka yi wannan magana domin kar a ce daga baya an kama ka ko kuma dai akwai abin da dai a yi maka barazanan da ba shi kenan ba mm. don mun ga yadda ake ma yan jaridu da dama yadda idan ka fito ka faɗi wani maganan za a kama ka zaka ga cewa ko kuma za a kashe ka to mm. kan gani idan har kana wato gudun waɗannan irin ababen dole ne za ka yi shiru ka kalla amma dai ka san yadda za ka yi wannan magana. Lallai ke maganin kisa shi muka tuna da batun Martinez Zobo wanda har yanzu ba a riga an daidai wannan maganin ba. Zakari Sadu da kai za mu fita wannan eh, maudu'i. To yanzu hakan na eh, malam eh, Zakari Sadu gwamnatin Kamaru tunda ta yi irin wannan hani ai labarin rashin lafiya ko rasuwan shugaban kasa ba daga cikin kamaru labari yanzu haka to mai zai hana ita ta nemi ta kare wayannan abubuwa tun daga waje ana yi wa yan cikin gida barazana eh, ba ta da wannan da damar kuma ba ta da wannan karfin ba ta da wannan hurumi mm. da farko dai fitowan eh, Paul Antanganji mm. eh, ya saba ma doka saboda babu doka da ta bayyana cewa ba mu yancin tofa albarkacin baki dangane da rashin lafiyar shugaban kasa kamata ya ce mutane su sani kawai illa kawai neman wato musguna wa yan jarida shine kawai a gabansa Eh, da akwai wasu al'amura da ya kamata a ce mun gane mu bashir ladan saboda yanayin da muke a kasar kamaru kasa mm-hmm. ce wacce idan ka duba don yan kwanakin nan muna nan kamar wato da eh, akwai wuta a kasa wanda ba daga yan jarida za a kunna wannan wutar ba duk da cewa da akwai wasu 'yan jaridu waɗanda ainihin idan ka duba yanayin tafiyar su mm. za ga cewa a yanar gizo a shafukan sada zumunta suna faɗin wasu abubuwa wanda galibi yan jarida kasar kamar ba su amfani da shi amma sai ya halakanta su wa'annan da mu a nan kasar kamaru kamata ce an bambanta an tantance wane ne dan jarida mai aikinsa yawa wannan shine muhammad shi ladan a gurguje a cikin wannan yanayi da muke ciki kamata a ce eh, mu yi mu kama jarida karatun ta nitsu saboda me yasa saboda akwai wasu miyagun yan jarida waɗanda ainihin pul eh, a tangaji za su yi bashi gaskiya mm. a cikin tafiyan da ake yi duk da ainihin wato eh, matsayinsa na da faɗi da gaske da su kai magana a kai wanda zai iya shiga a kowane shashi ya yi katsalanda a matsayinsa na mai kula da tsaron ƙasa eh, ya yi katsalanda harkokin mai hukuma mai kula da harkokin yan jarida yan jaridu cnc mm. ya yi magana kuma ya shiga kuma gonar ministan sadarwa yawa rayuwa manar sadi mutane tambaya ai bai da wannan hurumi ta wannan bangaren ne ba zan rungumi wannan ba zai iya samun wannan dama ma ya shige guna da iri wato kai da yanayin da ya fito ne mu ba muka kalubalanci wannan hmm. wato ya fito da wato a siyasance to amma shi ne bai da shi nan ne matsalar mu yau a tafiyan da ake dai muna muna kallo hmm. ya ba da doka da yawa ba su sun mutunta a takaice yace idan suka faɗa za mu hukunta yawa to yanzu mu mu na biyu eh, eh, maimuna abdullahi shawarar mu dan mintuna biyu zuwa uku dangane da waɗannan 'yan daba da suka bayyana a birnin duwala ana musu take da sunan microbe hmm. microbe nan kuma da masu sauraro a san cewa sun samu asali ne tun daga kasar cote d'ivoire a lokacin yaƙi tsakanin eh, laurent gbagbo da alasan watara shugaban yanzu hmm. to eh, ya aka yi a kasar kamaru aka tsinti muka tsinti kanmu da irin waɗannan su microbe ɗin a To a gaskiya dai kasar wato microbe wanda shi wato gwamna na jihar littoral samuel jedone Ibrahim da ya maganan cewa ya ce wannan ba zai kira su da microbe ba kasance a karancin shekarunsu da aka gani ana ce musu microbe amma hakan yake kai ga suke suka zama 'yan ta'adda hmm. domin ya yi maganan cewa na farko dai da muka san cewa le microbe sun fara ne yadda wanda aka fara kashe dan uwansu a hmm. tun wannan lokacin din ne dubu biyu nake ji da ashirin kenan ko aka kashe wato dan uwansu a nan suka je mai da martani hmm. hakan ne suka yi suma ma ayari nake ji zuwa biyar zuwa goma dai suka fito suka ce to su sun zama kof za su kashe za su rama dan uwansu da aka kashe to a hakan dai suka fara har ila yau kusan shekaru biyu hudu kenan suke nan a birnin duwala inda sun mamaye unguwanni da dama mm. musamman ma kamar wato aquano sitesik mm. da kuma dokpaci da aqua to a halin dai yanzu a gaskiya suna barazana sosai mun ga yadda dai gwamna yake iya kokarin shi yanda yake fitowa da cewa duk wanda aka kama da hannu a cikin waɗannan ta'addanci domin yana kiran da wannan ta'addanci mm. za a wato hukunta su da kuma iyayen waɗannan yaran ɗin domin ya san cewa ana ɓoye su sun san cewa iyaye su suke goyon bayan waɗannan yara wanda muka ga cewa angwannin wato musamman kamar bali waɗannan iyaye 'yan angwannin ba su da daman fitowa ko kuma ba su da daman sakewa a unguwannin su a cikin gidajen su inda suka bi ana samun waɗannan yawa saka da cikin minti daya eh, wannan abu biyan da aka yi dai dole za a alakanta shi da kuma muyagun kwayoyi da yara suke ɗauka a yanzu domin yawancin yaran za gansu yara ne ƙanana in aka kama su shi gansu ga sunan duk suna cikin maye ba su san ma mai suke yi ba eh lalle kuwa mu bashin ladan eh, kwanakin baya eh, shugaban hukunci magajin gari eh. ya ɗauki matakai tare da gwamna Da jiha wani suka uh, shiga angonni suka kai ziyara suka tattauna da sarakuna dangane da kawo karshen wato ta'amali da miyagun kwayoyi wanda ya zama ruwan dare ga gari tun tsohon shekara shekaru sai dai gwamnati ta gagara wato magance wannan matsalar saboda idan ka duba hukuma da na hannunsu a cikin wannan al'amarin hmm. saboda bayan da za a ce kun san masu shaye-shaye kun hmm. san masu safara amma sun gagare ku kawai wani kuka za ku iya kamawa hmm. su ne waɗanda suke ake ba su suke sha bayan kuma matsalar masu sayarwa ne masu sayarwa in kuma suna kallo mu muna kallon su suna gadara suna buga kirji ba da za yi musu ko an kama su ma mashi ladan gobe sai ga an soko su wanda yake wanda ya nuna su cewa ga mai sayarwa nan to idan a zo kama shi so sojojin suke cewa ai ga wani ne ya ce mana kana sayarwa to idan ka fito kuma za ka kalli wani da mummunan ido eh. to shi yasa gani kowa ke shiru kowa ke shiru to abu ne ya riga ya fi karfin al'umma ya riga ya fi karfin iyaye da farko iyaye na nasu laifin sarakuna ha ita kanta hukuma saboda eh, maimun abdullahi ta yi magana eh, gwamna ya buga hannu akan tebur an kama na kamawa eh, da akwai waɗanda ake nema a kama amma kuma har yanzu ba kama ba ne an dama an kama su in bai za'a da su a kurkuku a kai su ko kuma a'a za a kai su gidan gyara halinka wanda yake da bambanci da anin kurkuku a takaice dai yanzu dai gwamnati ta hada hannu da sarakuna da masu unguwanni don a dauki matakai a ga yadda za a yi magance wannan to masu sauraro kun je da shirin namu ya kasance a yau a madadin bakin nawa da duk sauran abokan aiki ni muhammad bashir ladan nake ce da ku a huta lafiya To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa manyan dubu da ta bada umarni. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. An kuma da daddare idan Allah ya kai mu.